من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba muna tattauna akan istiqama kafuwa akan addinin Allah ko mun shiga babin aqida a matsayin kafuwa akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala idan ka ɗauki imani to shine dama babban mai gadi duk wani security bai kai imani ba ma'ana duk yadda kake so ka tarbiyanci mutum to babbar tarbiya shine ka kafa masa imani in ka kafa masa imani baya bukatar mai gadi baya bukatar dan sanda baya bukatar soja dan babban mai gadin sa imanin sa to ba abin da zai saka kafa akan addinin Allah duk inda kake duk halin da kake ciki ka zama kawai bauta ce a gabanka sai imaninka idan ka ce imani suka ce shine al-i'tiqadul jazim allazi la yatatarraqu alaihi shakku abinda ka ƙudurce a zuciyarka ka masa yadda ta yanke irin yadda da shakka ba ta shiga cikin da abinda ka masa yadda da shakka ba za ta shiga cikinsa ba ta ce ka yi imani da wannan abu gwari gwari hannayenka guda biyu hagu da dama wani ya zo ce kaga hannun hagu din nan tabbas naka ne amma na dama ba naka bane da Allah wanda ya ce hannun dama ba naka bane akwai watan wata rana da zai ka dalilin da zai gamsar da kai ya tayar da kai daga yadda da hannunka ne ka yadda ba naka bane ba na jin za a samu wannan dalilin to duk abin da kai masa irin wannan yadda da shakka ba za ta shiga ciki ba to shi ake cewa imani satanni uku suke ba da shi al-i'tiqadu bil jinani kudircewa a zuci wanne duk bil lisani furtawa da harshe wal amalu bil arkani aikatawa da gabbai da abin da ka hada masa wannan sai a ce kai imani imani ya tabbata a kansa a a musulunci rukunansa guda shida ne kamar yadda muka sani a wato hadisin jibril wanda sai na umar allah ya kara masa yadda yake bada labarin cewa bainama na hannu julusin inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta yaumin ya ce wata rana muna zaune da manzan allah daraja da amince allah tabbata a gare shi ba mu aune ba ta wani tudu ta wani gangare kawai iztala alaina rajulun sai ga mu da mutum a gabanmu in ka ce da mutu ina ya bulo ba mu sani ba wannan mutumin shadidu ba ya bi siyabi mai tsananin farin tufafi shadidu da sha'ari mai tsananin bakin gashi layura alaihi asar safari ba a ga alamar tafiya a jikin mutumin ba sannan kuma wala ya arfuhu na ahadu kaf cikin mu ba wanda ya san shi to wannan ya zo da wasu abubuwan da ba za su haɗu ba da da ya zo da tsananin farin tufafi bakin gashi ba ƙorar tafiya sannan ba alamar tafiyar a jikinsa to kamata ya zama an gari ne yanzu yawan kaya fito to abin da zai kore wannan sai sai na umar cewa la ya arfuhu na ahadun ba wanda ya san shi a cikin mu to in ba wanda ya san shi a cikin su bako ne in ba ne kuma kafin nan ya ce ba alamar tafiya ita kuma bakunta ta wancan lokacin kawai sai an ga asarin safari ko dai a kanka hazo ko a bisu bususu don ko raƙumi ka hau ko jaki ko doki ko sai ya dakata ko wanne ne zaka zo ba a gane ba to amma shi kabba wala ya arfu ba babu alamar tafiya wanda yake nuna dan gari ne to kuma sai ya ce ba wanda ya san shi a cikin mu wanda yake nuna ko ne kaga ya hada maka abubuwan da ba za su hadu ba a wancan lokacin to shi muna kallon sa yana ratsa mutane hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam har ya je gaban manzo Allah ya zauna to ba zaman ba fa asna da rukubatayhi ila rukubatayhi sai jingina guyoyinsa da na annabin rahama sallallahu alaihi wasallam bai tsaya nan ba wawa za a kafaihi ala fakki zai sai ɗau tafukan hannunsa a sai ɗora a kan cinyoyinsa to anan da ibn usaimin a sharhin arba'in yake cewa a kan cinyarsa shi mutumin ya ɗora ba a kan ta annabi ba yace don ya fi kusa da tarbiyya to bai cewa kowa kuma sai da ya gama wannan sai kuma ya ce ya muhammad to nan ma kuma an kuma su suna ya nabi Allah ya rasulallah shi kuma ya zai wani irin kira ya Muhammad a kabirni anil islami ba ni labarin musulunci ya gaya masa rukunan musulunci guda biyar sai ce tufa a kabirni anil imani ba ni labarin imani to shi mun sani bambancin musulunci da imani yana suna da bambanci iri biyu akwai bambanci na adadi akwai bambanci na ma'ana sannan kuma wa da kane ne adadi rukunan musulunci biyar ne amma rukunan imani shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri amma rukunan musulunci guda biyar ne sannan kuma bambancin su na biyu a ma'ana su rukunan musulunci gaba ɗayan su aiki ne an ta shahada ka furta ka tsaye da sallah abu na biyu ka ba da zakka abu na uku ka yi azumi ka je aikin hajji kaga duk aiki ne amma rukunan imani kafin su kuduri ne a zuci ka yi imani da kaza ka yi imani da kaza har guda shida din nan to mu dauki na farko shine imani da Allah imaninka da Allah abu hudu yake bukata na farko shine yaddarka da akwai Allah da ba za ka imani da babu ba ka yadda akwai Allah to shi kuma yadda da shi ba ta hanyar da ka saba yadda da abubuwan da ka yadda da su bane yaddarka da sauran abubuwa don ka gansu har ma ana kana iya kwatanta su amma shi kuma Allah yana daga sun abubuwan da yake wajibi ka san shi abu uku ka san ubangijinka ka san addininka ka san annabinka wannan wani ba zai dauke maka ba ba baya dauke mahaifi mahaifi ba dauke ɗa mata ba ta dauke miji ɗan uwa ba ya dauke ɗan uwa kowa faradu ainun ne a kansa to amma kuma shi ba a masa sani ta hanyar an ganshi inda a nan duniya ne ya ce la tadrikuhu al-absaru wa huwa yadriku al-absar wata ganin mai gani ba ta riskar ta ganshi shi yake ganin mai gani a duk inda mai ganin take to ya aiki kuma wajibi ka san shi to ya zaka san shi zaka san shi ne ta hanyar ayyukansa kawai in yana so ka san shi zai nuna maka aikinsa misali akwai wata aya a sura ta biyu suratul baqara a ita ce aka fara samun umarni alkur'ani ita ce farkon umarni alkur'ani kuma a cikinta ne kafin a je karshen ta aka samu farkon hani a alkur'ani domin sura ta farko fatiha ce fatiha abin da yake ganawa ce da Allah sai addu'o'i to a sura ta biyu suratul baqara sai Allah ce ya ayyuhan nasu shine umarni na farko da aka fara ya ku mutane ubudu rabbakum shine umarni ku bauta ubangijinku to an ce ka bauta masa wanne ne shi sai ce Allah zai khalaqakum wanda ya halicce ku kaga yanzu shi zaka san shi ne ta hanyar aikinsa kuma kai kana cin ayyukansa to wanda ya halicce ku ka kalli kanka ka tambayi kanka ba kai kai kanka ba kuma ba a gidanku ake yin mutane ba Allah ya kalubalanci dan adam yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an halicce su ga sanan amma ba a sanya aka yi ba san daga inda suke ba kawai ga sanan ne su mutane an ba haka ba amhumul khaliquna ko su suka yi kansu da kansu hankali da ɗau wannan ga su nan ba yadda aka yi ko kuma su suka yi kansu da kansu wanne ne ba ɗaya kanwar biyu kuma dalilin samuwar abu to dalilin na samuwar mahalicinsa kasan ɗinka da ka kasa ko ma na menene dalilin na samuwar kamfaninsa kawai tun da zai gashi na to akwai kamfaninsa hansar ɗin da take hannunka dalilin na samuwar kamfaninta Allah sunanta ma sunan kamfanin ne to mutane su kuma kuliku min gari shay'in am humul khaliqun ko suka yi kansu to in ba ɗaya kanwar biyun nan to sai ka tabbatar da abu na uku shine Allah ne mahalicci to ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum an ba ku san shi ba Allah zai khalaqakum ba ku kadai ba wallazina min qablikum sai ce la'allakum tattaquna dan ku sanya kariya ga barin azabar sa filin alkiyama an har zuba gane shi ba Allah zai ja'ala lakumul arda firashan wanda ya shimfida muku kasa ka kwanta ka tashi ka yi gudu ka yi sassarfa ka yi tsalle ka dire ka gina ka rushe ka tona ka binne ka shuka ka girbe da a bayan ƙasa a kai ka da ƙasa ma alaƙa ce ta kawai ba rabuwa an halicci babanka da ƙasa ka rayu a bayan ƙasa ka mutu abin da ka a cikin ƙasa a tashi iyama ma fitowar kai daga cikin ƙasa a a shi ɗan adam ma ba inda yake samun kwanciyar hankali sai a ɗayan abu biyu ko dai yana dandamalin ƙasa shine ƙarshen kwanciyar hankalinsa saboda alaƙarsa da ƙasa ko kuma in ya batta to yana kan abin da yake kan ƙasar shi ba shine akan ƙasar ba amma da abin da yake kansa yana kan ƙasa to yana da kwanciyar hankali da nutsuwa amma kaga in ka raba shi da ɗayan biyun nan baya ƙasa baya sama to yana cikin tashin hankali tambayi wanda ya hau jirgin sama jirgin ya cira ya tashi ba kwanciyar hankali har sai ya yi landin ƙasa saboda alaƙa dan adam da kasa shi inda ka raba shi da kasa ka raba shi da abin da yake kan kasa to ka ba shi gaje ba cikin tashin hankali to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wanda ya shimfida muku kasa ya ce wasu sama a bina'an yi muku wani irin gini na sama alaƙalli gini ne da ba karauki ba fula ba garu masallacin ga gashi nan ko ina sai da kai garu sannan rufin a tsakiyar ma sai da ka sace fila don dai ya tokare shi ta ƙara sport ɗinsa amma sama ta fi komai faɗi ba abin da ya tokare ta Ya ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin taraunaha in baka san shi ba shine wanda ya daga sama babu amudi ba ginshiki ba fila ba karabki ba wacila subhanahu ta’ala in aka ce maka mai kullun sabo kuma sama ce kullun sabuwa duk komai kowane gini a yi ya tsufa a rushe ko ya nitse sai an daga an ƙara kos sannan a daga shi amma ita sama kullun tana na yi da tafi kuma kullun sabuwa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut yace ba za ka taba ganin tsagewa a halittar Allah ta sama ba amma farji albasara hal tara min fudu ka daga ganin ka za ga tsagewa in ka daga kawo ni ka kai jije ka ta kage kai jinya ka warke sun marji albasara karrataini ka sake daga ganin ka yan qalbu ilaykal basaru kasi an wa huwa hasir فالمهم والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ya fitar muku da saukar ruwa ɗayan itatuwa don su zama abinci a gare ku wani shine umarnin farko a ƙarshen ayat sai aka yi kashedi na farko a alƙur'ani fala ta ja'alu lillahi an dadan wa antum ta'lamu kada yadda da tsai ku yadda ku sanya ma Allah kishiya alhali wannan ayyukan da aka zano kun san ba mai su sun fi gaban dan adam bare kaiwa aljani to sai aka shi yanzu ana sanin sa ne ta hanyar ayyukansa ibn mas'ud ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayi zambu a azamu wani zunubi ne mafi girma ta annabi rama ya ce an taja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya alhali shi ya halicce ka so almuhimmu imani shine babban mai gadi ka ji rukuninsa na farko kai imani da Allah imani da Allah yana buƙatar abu hudu abu na farko da muka fara magana a kansa shine yadda da samuwarsa kuma za ka yadda da shine ta hanyar irin wannan ayyukan nasa Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh